Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin 'yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin 'yan jarida. sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya yanzu kuma ga zara aminu fage da shirin dandalin 'yan jarida Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako za mu kawo muku ci gaban tattaunawar da wakiliyanmu Madina Dauda ta yi da wasu 'yan jarida a zauren muhawara. Inda suka tattauna irin gudunmawar da 'yan jarida suke bayarwa da ire-iren kalubalen da suke fuskanta a wannan yanayi na yaduwar annobar cutar coronavirus wacce ta zama ruwan dare gama duniya madina gare ki To daga dukkan alamu Aliyu Shamaki abokan aiki sun gamsu da irin matakan da gwamnati ke ɗauka wajen bayyana sakamakon irin yadda wannan cuta ke yaduwa a ƙasa. Kai me ra'ayinka a game da irin rawar da suke takawa? a da farko jinjina ga ita gwamnatin kasarmu najeriya da fitar da makudan kuɗi a lokacin da ake da bukatan kuɗi kimanin zambar kuɗi kusan biliyan goma sha biyar wannan kokari ne wadda gwamnatin ta yi shi don kare ƙasarta amma akwai gazawa kuma a bangaren hukumar ncdc na wato wadatar da al'ummar ƙasa halin da majinyata suke ciki ko kuma waɗanda suka warke ko kuma wanda ya rasu da farko wannan ita hukumar ita ta ce za ta saka a shafinta na yanar gizo wadda kowa da yake da wayar hannu zai gani ta fara lissafi kuma aka yi gani lissafin ta kasa shi kashi uku na farko ta kasa waɗanda suka kamu da shi na biyu ta kawo waɗanda suka warke na uku shine wanda suka mutu a ciki muna ganin yadda kowa a kullum ake bada wato hauhawar samun ciwon da kuma mutanen da suka warke a cikin lissafin da ta yi na iya waɗannan kwanakin a shafukanta waɗanda ta saka a shafar yanar gizo wanda yake tabbaci nata ne shine akwai mutum uku da suka warke sannan a gwamnatance take karɓan saƙonni ya shiga hannunta tukunta tabbatar da shi shi ya tabbata a gwamnatin jihar bauchi da gwamnan ya ambata cewa shi yana kama da ciwon corona yana daga cikin lissafin mutanen da adadin ka'idojin da ita wannan hukuma ta bayyana a cikinta sannan ita hukumar jihar bauchi ita ta ayyana cewa abokin gwamna ya kamu da ciwo a hukumance ta yawun kwamishinan lafiya aka ayyana shi daga cikin karuwar waɗanda suka karu a cikin wannan to yaya aka yi wannan hukumar gwamnatin jihar lagos ta yawun mai magana da yawun gwamna a ranar alhamis nan da ta gabata ya ce mutum shida sun warke sai ya zama babu shi a cikin adadin abinda da take sakawa a yanar gizo wato na raguwar sannan guda ukun da ta ayyana a baya ma yanzu ta daina sa shi iya abin da kawai take sakawa yawan hauhawar wadda suka kamu da ciwon da kuma mutum ɗaya da ya rasu an cire jadawalin maganar wanda suke warkewa yin haka gazawa ne idan kai duba daga inda kasashen da wannan cutar ta zo da inda kasashen da ta ta'azara musamman irin china da italiya da america kullum hukumar da take dakila wannan ciwon tana faɗan adadin wadda suka kamu a ranar akan kowace bugawar ko minti ko dakika da kuma wadda waɗanda suka warke kuma gwamnatin ta tabbatar da sun warke tana faɗar su to kuma da wanda suka mutu wannan dalilin bukata ce ta musamman wannan hukumar ta jawo ta gaya wa al'ummar najeriya da gwamnatin najeriya dalilanta na cire waɗanda suka warke domin wani yana da hawan jini tsorita daga wannan ciwon da ayyana ta cewa ba wanda yake warkewa zai kawo sababin nasa hawan jinin ya tashi kuma ciwo ne mai zaman kansa mai ɗauke ɗan adam ciki haka shi ma kishin ƙasa ne da haka akwai gazawa a wannan bangaren kamar yadda akwai cewa da kwarewa da kishin ƙasa daga gwamnatin tarayya da ta cire makudan kuɗi zambar biliyan goma sha biyar don kasa su samu lafiyar eh, karuwa daga wannan cuta. Umar Gombe idan ka bi abin da Aliyu shama ke bayyana yanzu baka ganin yana iya zama kalubale wajen ba da ƙididdiga na ire-iren waɗanda ke kamuwa da wannan cuta sa'a-sa'a ko kuma dakika-dakika yadda ya bayyana? To babu wanda zai ki yadda da maganarsa cewa akwai bangaren gazawa da ake samu daga gwamnati ba ma a wajen ba da kididdiga ba ta a matakan kariya ɗin da matakan da ya kamata a ɗauka tun a kan lokaci wajen datse bodojin sama da ƙasa da hana tafiye-tafiye da maganar killace mutane zaman dirshan a gidajensu wannan duka matakai ne da ake ɗaukarwa annoba a ƙasashe da yawa ko ita ƙasar china ɗin mun ga yadda yanzu kusan mako guda a yau kenan in kika hada za mu ga cewa ba a samu wani rahoto na bullar karuwar cewa wani ya kamu da ciwon ba to za mu ga cewa yanzu mu abin yake shigowa kasashen mu lallai an samu gazawar gwamnati amma gazawa ta bangaren bayyana cewa waɗanda suka warke ni ban ɗauki abin da wani tasiri ba musamman za a iya cewa dai su ƙara shi a ciki amma dan an faɗi adadin wanda suka kamu da wanda suka mutu shine alal a'ala da ake bukatan mutane su sani su waye suka kamu suwaye suka mutu so ƙara cewa su waye suka warke wannan yana da kyau a ƙara amma ban ɗauke shi gazawa ba idan dama yana cikin jadawalin ta ba wai maganar a ƙara ne menene dalilin da yasa ta janye ta yi wa mutane bayani domin ita ta kawo jadawalin ta ce kowa ya bi kuma shi ne gaskiya to gwamnatin Legas ne ta yi karya ko ku su ne suke nema su sa zukatan mutane da masu karancin lafiya su kai ga cewa sun halaka saboda tsoritan wannan ciwo yana da kyau wannan hukumar ta yi bayani domin da ba ta saka shi a cikin tsarinta ba na cewar ba za ta faɗi wanda ya warke ba wannan kalarsa daban amma mutanen da miliyoyin mutane da suka biyo shafukanta na tabbatar da cewa tana saka wanda suka warke da wanda suka yi wannan kowa ya duba zai ga a iya na uku ta saka kuma har ya zuwa yanzu nan a mutum ɗaya ne mutu yana da kyau na kawo misalin hawan jini mm. sannan kuma na dawo da shi akan hukunce tunda gwamnatin jihar bauchi ta ayyana abin da ta ayyana daga bakin kwamishina cewa abokin gwamna ya yi aka sa a jadawalin wanda ya karu me me yasa mai magana da yawun gwamnan legas ya ce mutane sun warke ya zama ita kuma wannan gwamnatin bai yi ba me yasa bai zama yana cikin jaudawalin ba kuma me yasa idan ma bata ayyana ba Kaduna ma ya kamu kuma an ambata a kuma ambata shi daga cikin wanda suka karu idan ma bata janye daga cikin mutanen da aka ce gwamnatin legas ta yi ba me yasa ta janye kwaya ukun daga kan faifayinta na na yanar gizo waɗanda suka warke wannan wata matsala ce mai zaman kanta kuma gazawa ce a duniyance a ilmance sabitu hmm, um, wannan bayanai da aliyu shamaki ya yi kana ganin yana iya shafan aikin 'yan jarida na fitar da zahirin gaskiya na yadda cutar nan take kamuwar mutane da kuma yadda za a shawo kanta? Ni daga irin batutuwan da na ji sun bayyana a susu duka biyun sai na yi addu'a. Allah Ubangiji ya sa harkokin siyasa ba su fara kokarin soko kai a cikin wannan kididdigar ba. Saboda babu dalilin da zai sa a samar da ƙarin bayani a kan waɗanda suke kamuwa da wannan matsalar. A samar da ƙarin bayani a kullum ake bayyana 'yan ƙasa adadin waɗanda suka mutu, amma kuma sai ya zamanto ta ɓangaren waɗanda suka samu waraka kuma nan ba a samar da karin bayani daga irin faruwar wannan abin sai nake ganin wani yunkuri ma da kungiyar nan ta yi ta sislak wadda ke lura da yanayi na jagoranci ta ce za ta tabbatar da banda kudaden da gwamnati ta fidda irin gudunmawar da ake samu ta biliyoyin kudade daga masu kishin kasa sai an tabbatar da yadda aka shigar da su cikin wannan al'amarin na tafiyar da neman waraka akan wannan cuta ta coronavirus. nan shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai da Aya Sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da ci gaban muhawarar. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin wakiliyarmu da ke Abuja Madina Dauda tare da bakin nata wato Sabitu Garba Mustapha na Human Rights Radio Abuja. da Aliyu Shamaki na gidan Rediyo Kanari Abuja. Sai Umar Muhammad Gombe na mujallar fada da cikawa Abuja. Ni Zahra Abidu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A gaida Zara, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimacin shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Magana ce ta san rai. irin na gwamnoni. Gwamna kullum ina gaya maka abin da ya fi so a duniya shine ka zama dan anshin shata da abin da ya faɗa sai ka ce haka nan ne mamman kane ide yayin yalwa. ma musa eh, kasar sa'o'i 48 bayan wannan al'amari ya faru aka rawaito tsohon gwamna kwankwaso yana cewa shugaba buhari ne ma ya tsige ko kuma ya sauke sarkin kano ku kun yadda shugaba buhari ne ko kuma gwamnan kano ne jama'a muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan washington dc barkan ku da zuwa ga sabon shirin tsaka mai wuya shin ashe bai kamata a ce shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi su wajen jawa rigimar sarautar kano mulki ba kamar da ya yi a lokacin da irin haka ta faru a Legas a wasu shekarun baya sannan kuma shi lokaci bai bada da za a ce an cire sarakunan gargajiyar najeriya daga zama karkashin gwamnonin jihohi an maida su karkashin gwamnatin tarayya wannan suna cikin abubuwan da muke fatar mu taba a wannan shiri na yau amma kafin mu je nesa bari mu je da wasu kana suke kallon wannan lamarin canjin da aka samu a sarautar gargajiya ta kano suna na abdullahi mai kana zara kowai ina da wa'adi a gurin allah allah ya shirya su musu iya wannan shekaru zai akan wannan gadon mulki na jihar kano da haka wannan da izo mune masa fatan alkhairi muna addu'a kuma i dora daga kan yadda na baya suka ya rike al'ummar jihar kano ya kuma kare mutuncin talaka da al'ummar jihar kano abubuwa sun faru wanda duk iya kokari da aka yi mutane daban-daban sun shigo daga cikin najeriya daga wajen samar da maslaha maslaha ba ta samu ba har aka kai wannan gabar illa dai abin da muke kira muke kuma gudu kada abin nan ya zama siyasa domin daga ran da aka ce duk wani gwamna idan yana da sarki nasa to kaga sai mu ce harka ita gidan daban abin ya zama inda lillahi wa inna ilaihi raji'una haka ne to yanzu bari mu sake maida ko ga shi wakilin namu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari domin ya zo ya ci gaba da muhawarar da ya shirya mana ta musamman kan wannan al'amari na sarautar Kano a tsakanin honorable ibrahim zakar salina sakataren jam'iyyar apc na jihar kano da kuma alhaji musa shu'aban gogo wanda ke wakiltar bangaren tsohon sarkin sanusi to idan ba zai manta ba shi shugaban kasa an bode gwamnan lagos yan majalisarsa sun tare za su cire shi shugaban kasar ne ya je lagos da kansa ya hada yan majalisar yi suka yi magana ya ce kasa tsige shi an bode sun yi rikici ya shiga magana kowa sani ina da kwafi na jarida ma sannan an bode ya shiga rikici da shi da ogansa a suwaju ya sake kirawa ya sulhu zai masa sulhu da kansa a suwajoji wonin din ya wona shugaban kasa ya ce fita daga harkar su irin wannan mu ne da muka yi mana da raddi mutan kano mun ba shi ƙuri'a miliyan ɗaya da dubu ɗari tara shekarsa goma sha biyu yana tsayawa zaɓe yana samun ƙuri'a miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da dubu ɗari shida a kano ko ba ejan tana zuwa amma ga basasa ta haɗu aka haɗa basasa a gidan damu shi kuma ya ce shiru muna da labari muna iya bibiyarsa. Wannan shine dalilin kuma cewa shi ya umarci gwamna ganduje shi ka daina magana misali aiki da zato ke kafin mu muna ba ma kwai da zakara kafin sati biyu jihar nan da aka kai mai mataba sarki inda aka kai shi su suka yanke hukuncin a kai shi misali kwamishinan 'yan sanda ya su gwamnati gwamnatin tarayya kamar dai gaya dalili lafizan ka suna nuna kamar bari gaya maka dalili na guda daya kaga wannan takardar da kwankwasa ita ce wannan takardar kai ma kai da zancen da kwankwasa cewa shugaba Buhari bai shine ba ko da kwankwasa ko ba kwankwasa gashi gashi da mu hmm. wannan takardar ita ce aka bashi ta cire shi daga sarki ka ganta. Hmm. ya rubuta bashi da hannun hagu hmm. ya rubuta masa ayar Qur'ani da hannun dama ya gaya musu mulki na Allah ne ya bayar kasan wanda ya kai sabon dispatch rider suka yi kwamishinan 'yan sanda na jihar kano shine ya kai masa wannan takardar ya ce an umarce shi da a kai shi nasarawa muka ce ya kawo warrant na kama mutum ya ce ai ba aras ba ne amma da baki aka gaya masa ya kai shi nasarawa kamar bayanan yanzu da kai suna dada kun dada samun yaƙi cewa kamar shugaban ƙasa ne da hannunsa. ke ba kuma shi 'yan sanda umarni. to in haka ne menene yasa kuke ganin bakin gwamna ganduje cewa shi ne tsige shi ai ai baka sani ba ai shi shi aka yi amfani da shi saboda me shi sakataren jam'iyyar na jiha ya rantse min da Allah saboda Allah wannan abin in dan Allah suka yi to wallahi Allah ya musu albarka in kuma sun yi shi dan zan rai Allah ya musu abin da suka yi wato Mahmud wai gaskiya ne cewa umarni aka ba ku wato ai shi shi na mai wato ni na ma yi mamaki abin da shi Alai Musa yake magana eh, da farko kamar yayi kon gaba kon baya hmm. eh, da yayi magana akan gwamnatin jihar yanzu kuma ya ɗauko a bisa zato tun da har yanzu bai kawo wasu hujjoji ba ni dai abin da na sani shine cewa ko wannan doka ah, da aka cire shi doka ce ta gwamnatin jiha mm. kuma ni na sani kuma ya kamata mu yi wa kan adalci mai magana ta zahiri babbar magana shine cewa ko cire sarki da ɗora shi gaba ɗaya yana hannun mai martaba a ah, ah, wato ko makers da kuma shi wato masu nada sarki masu nada sarki da kuma shi gwamna ka gane ko don haka wannan abun bai shafi maganan gwamnatin tarayya ba kuma ni da ni aka je wajen shugaban kasa na ji abin da ya ce domin ina jin mutum hudu ko biyar ne tsakani na shugaban kasa kuma maganan da yake na maganan an kai shi nasarawa wato ko wallahi gwamnatin jiha ba abin da ya shafe ta da wannan al'ada ce kawai ta bi na maganan cewa ko kakan sama da aka yi haka haka aka ɗauke shi aka kai shi azare. Mm. da wannan abubuwa da aka samu mm. kana ganin ya kamata a ce misali gwamnoni misali su ci gaba da misali wato eh, hukunta sarakunan gargajiya misali tun da aka samu yanayin irin wannan ko kuwa akwai yanayin da ya kamata a ce an gyara dokar nan ya zama cewa harkar sarautar gargajiya an yi doka an batta a mataki na sarautar gargajiya kawai eh, wato ko ni ya fahimta ta da magana harkar eh, sarautar gargajiya da abin da za a yi na kwace musu fawa a riga an yi amma babu yadda za a yi a ce ana da sarki biyu a ce bayan gwamna akwai wani wanda shi ma ba zai tafi ba ba zai yiwu a ce haka kawai don kai ne gwamna kawai ka waye gari mutum bai laifin komai ba bai abin nan ɗinka ba kawai ko ka zo ka cire shi ka zo ka dasa wanda kake so su kuma sarakuna kamata ya abinda ta kamata su shine su kallaci yanayi da yanda rayuwar al'amari suke su ga cewa ko a matsayin su na sarakuna ɗin nan me abinda za su yi don su taimaka al'umma su abinda za su yi shine bai wuce ba da shawara ba tunda ka ga su ba su da 'yan sanda ba su da sojoji ba su da kotu ba kamar da ba mm, abinda za su eh, shine su ba da shawara eh, ma musa akwai masu cewa nan gaba tun da ma kamar an samu wani yanayi cewa gwamnoni suna nema su wato ikonsu yana karfi har ma suna nema su makure wuyan sarakuna kamata ya ce zancen sarakuna na an miƙa wa gwamnatin tarayya ita ce da wuka da nama yaya ku kuke gani tun da yanzu misali wani abu ya faru wato ita sarakuna ita duk duk abin da ke hada su da gwamnonin garuruwansu a duk faɗin najeriya magana ce ta san rai san rai irin na gwamnoni gwamna kullum ina gaya maka abin da ya fi so a duniya shine ka zama dan an shata da abin da ya faɗa sai ka ce haka nan ne mamman kane idi yayin yalwa haka gwamnonin nan suke so shine dalilin da ya sa ba za a iya zama lafiya ba misali kwanan nan aka idan haka ne kamata yi kenan a mayarwa gwamnatin tarayya wannan tsari da gwamnatin tarayya ta karbe su duk duniya ana girmama institutions na sarakuna kowace ƙasa a duniya abin da ya sa yanzu 'yan siyasa sun zo wa'anda su kuma bukatar da suke da ita shine ta su ci su gudu ne to kuma in suka yi kacibus da sarakunan da allah ya ba su basira sun gogu a ƙasashe kamar irin sarkinmu sarki muhammadu sunusi ba za su iya daidaituwa da 'yan siyasa irin na a takaice dai kana ganin kamata yi gwamnatin tarayya ta cigaba da harkokin sarakuna nan kenan to amma yanzu kuma ya kake gaya mana cewa kake zargin gwamnatin tarayya da haɗin bakin ta akai abin da aka yi da gwamnati gaskiya ne <laughs> gaskiya ne amma abin ba zai zama an yi wa mutum ɗaya ba akwai masu zargin sarkin nan tsoho cewa ba faya ma aiki da ilimin a inda ya dace me za ka ce game da wannan eh, eh, in wa Allah eh, Mamun. Jiwa ji yan gwamnatin Kano ko gwamnatin Alai Musa ya kamata. Wai kamata a ganin ka a kwace harkokin sarautun gargajiyar nan. tun da abin da ya fara zama ka a baya sarki gonan kebbi ya tsige ai ya tsige gwamna wa yake da suna gwamnan jakolo sarkin gondo gane ita harkar sarauta din wato shi inda ma ya fahimta alai musa da bai bata kansa lokaci ba idan ka zo ka ce kamar yadda ya ta gwamnatin tarayya eh, to a anami domin al'adar kano daban ta zazzau daban ta inyamurai daban ta yarabawa daban ka gane ko ta nufe daban don haka waɗanda za su iya manajin ɗin wannan sarauta su ne waɗannan kamar in a nufe ne nufawa ka gane kun a yaraba ne kasar yarabawa idan yanzu ka zo ka ce ko gwamnatin tarayya ta zo duk gaba ɗaya ta mamaye sarauta ta ta ta ta kasa gaba daya wanda yake gwamnatin tarayya ba ta san yanda su da abubuwan su su da ba da shawara a mai da su gaba ki da gwamnatin tarayya Allah ka dinga saurara ka dinga saurara idan an yi ma abun nan haka gyara ake so a yi maka domin al'umma su gane yanda maganganu suke tun da wannan katakata fa ya kamata ku gane fa tun lokacin kwankwaso fa aka fara wannan katakata da shi sarki. Eh. tun lokacin da aka zo magana bara shi ya naɗa shi shi ya naɗa shi amma sun yi rigima saboda ko kawai ai eh, ya ma kasa ya ma kasa sosai kwa ai ranar sa ne yake nan za iya cewa ai ba ma yadda za a iya zama da shi ba yadda za ka zo da lafiya da bi a gaba da za ka zo da ciwa ciwa ka zo da cin kuɗi duk harkar nan da sakatare yake faɗa. Shi ne kwaso ciwa ya zo da ita shi sa ba su suka yi faɗa. A magana da yake ta gada. Ta ce. Magana ce ta gada kamar yadda kuka gayyato tu. A a shi ma kwankwaso ciwa-ciwa ce ta sa suka yi faɗa. A jirgin da ya ɗauko ku. Mm. Shi ya sauke rabi kwankwaso. Ok. jirgin da ya ɗauko ku to kaga ga al'ada kaga kun yanzu ma. yanzu misali bari shi ne bari ya ma wani cewa ko lokacin da lokacin da rani kwankwaso yana da kuskure kai kaɗai ne kai ne daidai to kai kuskure biliyan takwas sannan aka ɗauki wata gadar gashi yanzu har yanzu gada yake magana za su gayyato 'yan cana ga 'yan firamare azube sun ba da ilimi kyauta na ojoro ka je makarantar ka gani. To a gaishe ku malamai to juma'a za mu tsaya nan sai Allah ya kai mu lana wace mu zo mu kawo muku na sabon shiri na gaba. Yanzu bari mu godiya ga bakin namu Honorable Ibrahim Zakar Salina da kuma Alhaji Musa Shu'abu Angogo tare da musamman shi wakilin na Muhammadu Ibrahim Kwali wanda ya shirya wannan muhawara a can Kano da mana ita a nan Washington. A madadin su ne Ali Mustapha Sokoto a Washington din. Mun ba ku lafiya. madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryenmu baki ɗaya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya niger da kamaru karfe uku agogon ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman Abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri. sauraron shirye-shirye